Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kuma si can kasar Ghana haka kuma ana iya kama mu ta hanyar eh, sadarwar yanar gizo a koyaushe ake bukata a adireshi voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ma'aikatan kananan hukumomi a jihar Katsina fiye da ɗari shida ne suka gurfanar da gwamnatin jihar ta Katsina a gaban kotun kula da haƙƙoƙin ma'aikata ta Najeriya. Da yau rana ce ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin nazari kan irin musgunawa da ƙuntatawa da ake yi wa 'yan jarida na samu zantawa da wani bataccen ɗan jarida a kan lamarin akan haka ne za mu buɗe layukan wayar mu zuwa anjiman Allah ya kai mu za mu so ku kira domin ku bayyana ra'ayi akan tambaya kamar haka yaya lamarin yake a ɓangaren ku lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce ɗaya sufuli um, a sa alama tare kuna sannan sai a sa ɗaya sai a sa biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar kada a manta za a sa alama taron a farko tukun kafin a danna lambai za ku mu kawo muku labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a ji yadda halin da duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran har yanzu shugaban amurka donald trump yana gani ya kamata yanke wa mutumin nan ɗan ƙasa uzbekistan da ake zargi da banke mutane takwas da mota ya kashe su a birnin new york hukuncin kisa sai dai ya nisanci kokarin tura shi sansanin amurka inda ake tsare waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci na guantanamo bay da ke ƙasar cuba shugaba donald trump ya faɗa yau alhamis cewa zai so ya ta sakiyar wanda ya kai harin na birnin new york guantanamo sai dai zai ɗauki lokaci fiye da idan aka tuhume shi a tsarin shari'ar kotunan amurka an tuhumi saipov da laifuka da suka hada da tallafawa ƙungiyar ta'addanci da kuma lalata ababen hawa sai babta ya nemi jami'an da suka yi mashi tambayoyi su kafa mashi tutar kungiyar is a ɗakin da ake jinya sa a asibiti ya kuma ce yana alfahari da abin da ya aikata wani jami'in hukumar samar da wadatar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ya fitar da gargaɗi game da lamarin kudu maso yammacin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo inda rikici ya jefa sama da mutane miliyan uku da ɗari biyu cikin matsanancin yanayin yunwa kimanin mutane miliyan ɗaya da ɗari hudu suka rasa matsugunansu a shekarar da ta shige a yankin kasai na ƙasar congo yayin da aka kashe sama da dubu uku aka kuma lalata ƙauyuka da dama baki ɗaya bisa ga cewar claude jibidar shugaban cibiyar a congo jibidar ya ce za a iya kwatanta lamarin da abin da ya faru a yankunan da ake fama da tashin hankali a syria da kuma yemen yanzu haka dai jamhuriyar congo da ke tsakiyar afirka ta fi kowace ƙasa a nahiyar yawan mutane da suka rasa matsugunansu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau ake cika shekaru ɗari da gwamnatin Birtaniya ta ba da umarnin da Isra'ila ke ɗauka matsayin tushen kafa ƙasar Yahudawa wanda kuma Falasɗinawa ke kushewa a matsayin rashin adalci da zai hana samun zaman lafiya a yankin. firayim ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai yi bikin ranar yau da dare tare da halartar wata walima da Firayim Ministan Birtaniya Theresa May za ta shirya. A yankin Falasɗinawa kuma masu zanga-zanga suna shirin gangamin nuna adawa da yankin kan da kuma neman Birtaniya ta amince da wahalar da suka ce wannan izini ya haifar ga Falasɗinawa. daga ƙarshe wani alkalin ƙasar spaniya ya ba da umarni a tsare shugabannin catalonia tare da guda tara a gidan yari yayin da ake gudanar da binciken laifukan bore da cin amanar ƙasa da kuma zarmiya da ya shafi ƙoƙarin neman 'yancin catalonia da ake tuhumar su a kai shugaban yankin da aka hambare cas verdemont baya cikin shugabannin da aka gurfana a kotu wanda kuma ya shafe makon nan a brussels labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji da farko ma'aikatan kananan hukumomi a jihar Katsina fiye da 600 ne suka gurfanar da gwamnatin jihar ta Katsina a gaban kotun kula da haƙoƙin ma'aikata ta Najeriya da ke Kano saboda dakatar da albashinsu na kimanin watanni 20 da suka gabata tare da neman diyyar kuɗi naira miliyan 500. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Ibrahim Kwari mahmud ibrahim kuri ya halarci zaman kotun da aka yi a kano kuma ga rahoton da ya aiko mana tuna watan afrilun bara ne gwamnatin jihar ta katsina ta bada umarnin dakatar da albashin wasu daga cikin ma'aikatan ƙananan hukumomi 34 na jihar saboda zargin kauracewa wuraren ayyukansu waɗanda wannan umarni ya shafa sun kai kimanin 615 to amma ma'aikatan sun musanta wancan ikirari na gwamnati suna masu ikirarin cewa gwamnatin na muradin musgunawa rayuwarsu ne kawai bayan duk wani yunkuri na daidaitawa tsakanin bangarorin biyu ya ci tira ma'aikatan sun gabatar da batun ga kotun kula da haƙoƙin ma'aikata ta tarayya da ke nan kano domin ta sanya gwamnatin ta ci gaba da biyan su albashinsu kuma ta biya su ariya na watanni ashirin da suka gabata sunayen ma'aikata biyar ne da yake jikin takardar karar a matsayin wakilan sauran 610 al'amarin da ya sanya lauyan gwamnati barista abu umar ke cewa abin da muke kalubalanta a nan shine su waɗannan mutane guda biyar da kuma ɗari shidda da goma daga ƙananan hukumomi daban-daban na jihar katsina na farko waɗannan su biyar sun nuna ƙananan hukumomin da suka ɗauke su aiki amma sauran ɗari shidda da goma ba su bayyana ba kuma ba a ma zayyana sunayensu ba ya kamata a zayyana sunayen 610 nan su haɗu da waɗannan biyar na ɗaya na biyu na uku har ƙarshe kaga kotu za ta sani to ba su yi haka nan ba duk da cewa misali suna da bukata iri ɗaya to amma kowa da bukatar shi kowa da yadda aka dauke shi aiki to kaga basu bi ka'idar ba sai dai lawan ma'aikatan ya yi martani akan haka har aka kawo attorney general na jiha kara to an kai duk wani agent na gwamnati kara to muka ce ai by virtue of provision din doka ta jihar katsina wacce aka yi ta alif ɗaya, ta tabbatar da irin role ɗinsu da suke playing akan promotion na ma'aikata discipline ɗinsu koransu aiki da rike musu albashi da sauransu to kuma waɗannan suna da hannu dumu-dumu a ciki ai wannan wanda ya ce mutum hudu muka bayyana sannan muka zayyana sannan daga baya muka abbato 600 gun bai fahimci abun ba saboda doka ai duk wanda ya sani a doka da kuma ka'idojin kotu akwai representative action yanzu babu yadda za a yi mutane 610 su zo kotu to don haka idan suna da claim iri daya to doka ta kotu rules in national industrial code kuma suna da takaddu wanda dukkaninsu suka ba su wannan authority din akan cewa su wakilci su yanzu haka dai alkalin kotun kula da haƙoƙin ma'aikatan ta tarayya da ke nan kano mai shari'a ed esele ya ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar bakwai ga watan gobe na disamba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancen To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To da shike yau ce ran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin nazarin yadda ake kuntatawa 'yan jarida. Na samu zantawa da wani ɗan jarida Ibrahim Yakubu ga abin da yake cewa. Sunana Ibrahim Yakubu na aiki da sashen Hausa na gidan rediyon Deutsche Welle Jamus kenan. wato mahimmancin da irin wannan rana da majalisar ɗinkin duniya kan keɓe shine domin tabbatar da ganin cewa ana fargar da al'umma da wayar da kan dukkanin hukumi da kungiyoyi har da jami'an tsaro gami da irin gudunmuwar da za su bada domin tabbatar da ganin cewa ana samun ragowar yadda ake sauya haƙƙi da cin zarafin 'yan jarida a kowane harka da suke yi na wajen sautar labaransu da kuma yadda suke watsa labaransu da kuma irin matsalolin da suke fuskanta da ke taka musu burki wajen watsa labarai daidai yadda ya kamata bisa ga dokoki da tsarin da harkokin watsa labarai suka shimfiɗa. to irin wannan rana da majalisar ɗinkin duniya kan keɓe na zama tamkar wani fili ne da dama da ake samu na hanyar haɗa kan al'umma musamman haɗa kan dukkanin waɗanda ke da ruwa da tsaki wajen tabbatar da ganin cewa ana taimakawa yan jarida wajen bayar da kare musu kariyar su yancin yancin da ya kamata da kuma ganin da ana ba su goyon bayan da suke samu wajen tallafa musu samun bayanai da yake bukata. To kamar yadda wasu gwamnatoci ko kuma jami'an tsaro ke musguna wa yan jarida ba tare da an ɗauki wani mataki ba me zaka ci game da wannan? eh ana samun a kullum ana samun irin wannan cin fuska cin mutunci sauya hakkin yan jarida da ma hana su neman ɗaukar wasu bayanai don samun ganin an bullo da misali ko kuma irin abin da ke neman shiga wani hazo domin ganin an fito da shi ga fili yan jarida na fuskantar waɗannan kalubale kusan kullum a najeriya al misali za a ga kaje kana farautar wani labari za a ga a son ka ɗauki labarin wannan kuma na zama wani babban hatsari ne kana fuskantar kalubale daga hukumomi da jami'an tsaro da ma wasu waɗannan yan siyasar da ba suka san ana ɗaukan irin waɗannan labaran da ban kwaɗo wasu abubuwa na sirri da ake bukata ba kuma a matsayin mu na yan jarida aikin mu ne na don tabbatar da ganin cewa mun shiga kowane sako da lungu wajen farauto labaran da ake ganin za a yi don ilmantar da al'umma. Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi motar ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙaunar ku. To madalla kafin mu buɗe laikan wayar mu ga wannan ɗan shakata da shi. Allahu mai duni a tuddai, Allahu mai duni a sammai, Allahu mai duni a ƙasai, Allahu mai a teku, Allahu mai a dacin, Allahu mai a yanzu, Allahu mai a gobe. Da ba mu da sharrin ranta, da ba mu da halin magulmaci. ku kun ji zancen magulmaci sannan ku zai zo wajen wannan sannan ku ma'ana ya ce ma baka da kirki sam muddin idan dai ku ka kama abinda kun ka tattauna zai tsallake kun ganan take zai gangara kan wajen wancan abin hakun kenan yawwa na shi ne ka ɓata ka amma abin ai da mamaki kamar wane shi ne ka ɓata ka idan da goron a hannunka ka ga ashe ka ɓara ai wani da gora ɗan tauna riga kawai kan na sha muddin idan duk ya zana ma in ka ɗau zancen magulmaci yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga Kaduna. Wa ke magana da Kaduna? To Ibrahim ya aiki. Alhamdulillah. To madalla Murtala ina kiran ku gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To malam Murtala muna sauranka. ka. To, eh, masha Allah, akan haƙƙin yan jarida ko? Kwarai da gaske. To, gaskiya abin da muke ta roƙo shine cewa kowanne ƙasa a duniya, musamman Afirka ɗin na ya kamata a ce sun ɗauki koyi da manyan ƙasashe na duniya. Tattare da suna da ƙarfin soja da ƙarfin mulki da sauransu, amma suna kiyaye haƙƙin 'yan jarida. sannan kuma ai ɗan jarida shi zai shiga cikin rinsi ya je ga wani abubuwa ya yatsa ita gwamnati ma bata sani ba haka sai ta dura jami'an tsaro to mutane ne wanda ya kamata a ce gaskiya an kare musu mutuncinsu gaskiya ba mu jin daɗi duk inda ake take hakin 'yan jarida don mutane ne suke haskaka mana rayuwa a duniya su fitar da mu daga duhu su ilmantar da mu mutane masu daraja kuma Allah ya kara muku kwarin gwiwa akan wannan harka a tashi lafiya to da lamun gode kwarai wa ki kan layi yawa salamu alaikum kana magana da sabi da doyari ma kan fa jihar Kano da kanan jihar ikiti. to muna sauraron ka Yauwa a gaskiya na ji daɗi da na kama ku a wannan lokaci domin nima in yi bayani akan gaskiya ya dace a daina cin zarafin 'yan jaridu. Nan domin abin da ya samu gaskiya yanzu 'yan jaridu mun mai da su mutane waɗanda suke tallafa mana. Saboda ba dan idan da 'yan jaridu ba a magana ta fi sabilillahi da tun mun zama kurame wajen ba a da za mu iya ji me ake gabatarwa a duniya. To gaskiya ya dace a daraja 'yan jaridu a daina ci su a daina ci musu mutunci a dinka dukkan kimanin irin da za a martaba su a basu su yi aiki fi sabilillahi mu dai muna goyon bayan 'yan jaridu assalamu alaikum sabi dado kano da kanan jihar ekiti madalla mun gode to bari mu ya jihar nasarawa wa ki magana daga nasarawa na'am salamu alaikum wa alaikum salam garba salin likitan rediyo na garin bundo domin jihar nasarawa shugaban kungiyar muryar da jihar nasarawa to garba salim je zuwa To a gaskiya wannan rana ta 'yan jaridu mu za mu ce mu dai talakawa a gare mu rana ne ta mu gaba ɗaya domin 'yan jaridu sun tallafa mana sun taimaka mana sun ilmantar da mu. Domin in ba don 'yan jaridu ba abubuwan da ke faruwa a duniya da ma kasashen mu ba za mu ma san ko menene ke gudana ba. Mu 'yan jarida muna fata ma mu roƙo muke yi ma a daɗa kyautata ma 'yan jarida a ba su dama a yi musu kariya kuma a dinga kare su duk inda wani matsala yake ɗan jarida zai shiga kusan ma aikin da suke yi da su da hukumomin tsaro duk ɗaya suke sayar da rai suke yi su nemo hakkin ɗan adam kuma su faɗi gaskiya a nan ina yin fata 'yan jarida ubangiji allah ya ɗaukake ku kuma ya ƙara ɗaukaka muku daraja sosai ilimin ku ya daɗa ci gaba domin mu ba abin da zamu ce sai dai mu yaba muku ba mu da lokacin yin yabo Allah ya saka muku da alheri to amin amin mun gode to bari mu ketara zuwa jihar Zamfara mai magana daga Zamfara Abubakar ne to Abubakar muna sauraron ka ana magana kan mine ana magana ne akan yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin nazari akan irin musgunawa da ake wa 'yan jarida ya yanayin ya lamarin yake a nan yankin ku to yankin mu gaskiya sai hankali to to madalla to mun gode abokar bari mu getara zuwa bauchi haka sai yayi sashen hausa radio america sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba muna sauraron ka to a gaskiya yau ranar yan jaridu hakika yan jaridu su ne fitila a duniya muna roƙon gwamnatin kusan kowane ƙasa a duniyan nan su kula da yan jaridu su kula da su kwarai da gaske saboda mu duk abin da ke faruwa a duniya ta ko ta ina inda ba don yan jaridu ba hakika ba za mu sani ba saboda muhimmancin da suke da shi yana da kyau kowane gwamnati su kula da su kuma yan jaridu ba za mu manta da ku ba irin wayar da kai da kuke ma al'umma kuke haskaka mana duniyar ma muke ganin komai da komai Allah ya saka muku daga alkhairi daga karshe mutanen garin kafin ma madaki a jihar Bauchi suna muku fata alkhairi musamman Voice Amerika Allah taimake ku Allah sa ku gama lafiya mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma daki a jihar Bauchi na gode to ma da lamun gode kwarai da gaske mala Ayuba sai idan ganin kamar na kan layi shi kuma layin nashi ya tsinke to kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc kuma maudu'in da muke tattauna a kai yau shine yadda ake kuntatawa 'yan jarida musamman kuma ba a yin komi ba a cewa komi ya lamarin yake me za ku ci game da wannan bari mu je jihar plateau wake kan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam shi ma ina ga layin ya tsinki to a ci gaba da sauraron sashen hausa na murya amurka a kowane lokaci kuma a ci gaba da gwadawa mu gani ko za a samu? akwai wake kan layi yanzu mun samu kira daga ina ki kira daga daga lere local government to na lere kaduna kenan ko rage radion ka eh, eh. rage rage yawa to muna sauraron ka mai magana alhaji lawan sharkaf suleiman ungon ba kalman kuma ne to to alhaji lawal a ci gaba da magana a ci gaba da bayyana ra'ayi alhamdulillah magana muna magana akan lana ku ne yau na yan jarida eh wanda ya kwaye gari a kasan nan da duniya ma gaba daya ba dan albarkacin ku yan jarida ba tsakani da Allah da mutane sun kasance kurame ne ba su abin da za su isa kuma ya kamata a ce an kyautata ma wannan aiki na 'yan jarida gaskiyan magana saboda kun wayar da kan mutane ba ba da iyakan yawa kuma abin da muke kira gare ku ku kuma ku dinga ci gaba da yi mana adalci wajen ainihin in za ku yi bayani akan abubuwan da ya faru wai ko gwamnati ta firgita ku ci gaba da firgita kan magana aiki da kuna yi ne dan Allah mu da addu'o'in mu da sauransu mu za mu za mu ci gaba da yi muku addu'a Allah zai kare ku daga dukkan wanda yake muku da gari Allah Allah kare mu gaba daya ina fata za ku tashi tashi lafiya mai magana alhaji lawan sharkan ba karaman kuma liri to madalla mun gode sai kuma kara koma muna na Kaduna har yanzu ke magana da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malam Sarafil barka da aiki barka da yamma. Barka da Ibrahim Jirmai ne. Ibrahim Jarmai barkanka da aiki kuma ne mafatan alkhairi Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya ke magana. Alhaji Musa Garo to muna sauraron ka. To alhamdulillah an zo wurin domin gaskiya al'amari mu a matsayin mu ma'aikatan rediyo a cikin garin Najeriya ko kuma ce ma a jihar Kaduna. Gaskiya irin waɗannan abubuwan da yake faruwa gaskiya akwai matsaloli da yawa waɗanda suke za ga wallahi duk kokarin da za ka yi ka san za ka kawo irin abubuwan da za a kawo labarai ko kuma ka ɗauko wani rahotanni za ga ko kotuna ko kuma jami'an tsaro 'yan sanda ko sojoji za ka ga suna kokarin da suke dakile wannan al'amari kuma mu a yaushe muna gaya musu mu ma'aikatan rediyo muna tabbatar da cewa duk abin da za ka yi mu abokan aiki ne to amma da yawa za ka gani ana samun irin wannan matsalar to roƙon da muke gwamnatin tarayya idan aka tashi kundin tsarin mulkin ƙasa to a tabbatar da 'yan jaridu ma ana ba su haƙƙinsu domin su gashin kansu to amma gaskiya al'amari al'amari ana samun waɗannan matsaloli domin muke ɗauko rahotanni a wurare ka daban-daban ana samun matsaloli Allah ya kiyaye mu wannan rana muna jin daɗin ta kware kuma Allah ya tsare mana wannan ma'aikata namu kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara mana lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya nagode a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode to madalla wake kan layi yanzu alaikum warahmatullah daga ina kake magana daga ina kake kira daga jihar Nasarawa to muna sauraron ka na jihar Nasarawa To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh, Suna na sha'ibu zan daga jihar Nasarawa, ɗan ce kifi jihar Nasarawa. To, muna sauraron ka. Alhamdulillah, Malam Ibrahim na ji maudu inda kuke tattaunawa. Eh. Ah, to, alhamdulillah a gaskiya ya kamata a ce akwai kasashen da ake musguna 'yan jaridu, wanda kuma gaskiya hakan ba daidai ba ne. Saboda ya kamata a ce duk kasashen nan mu daurace ma a ce kamar yanzu misali irin mu Najeriya. kaga yan jarida sun taka rawar gani duba da yadda aka yi zaɓuɓɓuka aka samu rahotanni wanda suka ba da cikakken amsa gamsashiya wadda har ta kai ga 'yan ƙasa sun gamsu kuma kowa ya gamsu aka yi zaɓe rami lafiya saboda haka ya kamata a ce gaskiya ƙasashen da suke muguna 'yan garibu su daina domin gaskiya wannan ba abu ne mai kyau ba saboda haka muna fatan alkhairi ga dukkanin 'yan jaridu a faɗin duniya baki ɗaya domin su ne idanuwanmu da kunnenmu baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya. to ina ganin mun zo ga ɗaukan wayanmu ta ƙarshe sai kuma Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 4 da minti 22 yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni hukumar kwallon kafar afirka wato caf ta fitar da jerin sunayen 'yan wasa 30 da za su yi takarar gwarzon dan kwallon afirka na wannan shekara gwarzon afirka a shekara ta 2015 pierre emerick aubameyang dan kasar gabon yana daga cikin sunayen tare da wasu zaratan 'yan wasa da ke taka leda a turai kamar sadio mane dan kasar senegal da ya zo na uku a bara to sai dai mai rike da kambin wato dan kasar algeria red mahrez da yanzu haka shine gwarzon afirka baya cikin jerin sunayen 'yan takarar idan ka ɗebe bakwai daga cikin 'yan takarar dukkan sauran suna taka leda ne a kungiyoyi daban-daban na turai tare da sm alhadri dan kasar masar mai shekaru 44 gwamnatin kasar saliyo ta ce za ta biya 'yan wasan kwallon kafar kasar mata 'yan kasa da shekaru 20 diya bayan da suka janye daga wasannin neman gurbi a gasar cin kofin duniya ministan wasannin kasar ahmad kanu shine ya bayyana matsayar ta gwamnati inda ya ce hukumar kwallon kasar bata shaidawa gwamnati ba a kan wasannin na neman gurbi domin samar musu da kuɗi har sai bayan da lokaci ya kure. wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da kuma tilas kasar ta janye daga wasannin neman gurbin gasar ta duniya ta rukunin mata 'yan kasa da shekaru 17 to sai dai ministan ya ce za a biya 'yan wasan dukkan kudaden alawus ɗinsu na atisaye a matsayin diya zakaran duniya a fagen kwallon kafa cristiano ronaldo ya ce ba wata baraka a kungiyarsa ta real madrid ta kasar spain bayan da kungiyar ta sha ɗan karen duka a hannun tottenham ta ingila a wasansu na matakin rukuni na gasar zakarun turai a jiya laraba wannan kashin ya sa manazarta lamuran wasanni hasashen cewa kungiyar ta real madrid wacce ita ce ke rike da kambun na zakarun turai tana fuskantar matsaloli kashin da kungiyar ta sha ya kuma mayar da ita ta biyu a rukunin nasu na h tare da bambancin maki uku da tottenham din da ke sama to amma ronaldo na ganin ba wata matsala a tattare da kungiyar ronaldo dai ya jefa kwallaye har guda shida a gasar zakarun turai a wannan kakar wasannin wanda ya ba da adadin kwallaye 111 da ya jefa a gasar ronaldo na ganin yanzu ne kakar wasanni ta soma don haka abin da ya faru a nan gaba shine ya fi muhimmanci ba yanzu a farkon kakar wasanni ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ba da sanarwar cewa kafin ya tuntuɓi 'yan majalisa amurka za ta ba da tallafin fiye da dalar amurka miliyan 60 domin tallafawa yunkurin daƙila ta'addanci na yankin sahel da ke ƙarfafawa gwiwa Tallafin zai taimaka wajen aiwatar da ayyukan dakarun haɗin gwiwa da ke yaƙi da ta'addanci wanda ƙasashen Sahel biyar da suka haɗa da Burkina Faso da Chadi da Mali da Mauritania da kuma Nijar waɗanda suka amince da kafawa a farkon shekarar nan don yaƙi da 'yan ta'adda da kuma ra'ayin riƙau na ƙin ƙarawa na ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi irin su Alƙa'ida da ke yankin Maghrib da kuma ISIS da kuma ƙungiyoyin da ke da alaƙa da su. A wata sanarwa da ya gabatar, sakatare Tillerson ya ce yin nasara akan ta'addanci zai dogara ne akan tabbatar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba su da mafaka ko tudun mun tsira a nahiyar. Ya ce wannan yaƙi ne da ya zama dole ne mu yi nasara a kansa, kuma wannan tallafi zai taka muhimmiyar rawa wajen nasarar tsarin. Ya kuma ci gaba da cewa wannan ɗamara za ta ƙara wa abokananmu na wannan yanki ƙwarin gwiwa na tabbatar da tsaro da daidaito ta fuskar yaƙi da ISIS da kuma ƙungiyoyin da ke da alaƙa da su da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda. a wani jawabi da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nike haley ta yi a taron majalisar tsaro akan zaman lafiya da tsaro a afirka ta yi magana akan tarzomar da ta bazu a yankin na sahel inda ta ce ba wai daga 'yan ta'adda ba ne kaɗai a'a har ma da masu fataucin miyagun ƙwayoyi da kuma mutane domin samun riba daga rudanin da yankin ke ciki ta yaba wa dakarun soji maza da mata da ke cikin kungiyar kasashe biyar na yankin sahel da aka yi wa lakabi da g5 har ma da dakarun kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke aiki a wurin da ya fi kowane wuri hatsari a duniya na wanzar da zaman lafiya a Mali. Jakadiya Haley ta yi alkawarin Amurka za ta ci gaba da bada tallafin da ta daɗe tana yi na ƙasa da ƙasa ga dakarun G5 da take magana akan alkawarin ba da dala Amurka miliyan 60 ga dakarun haɗakar ƙarƙashin tallafin ƙasa da ƙasa ta yi nuni da cewa dakarun za su buƙaci ci gaba da samun tallafi wanda Amurka ke ɗaukin samun damar da za ta yi aiki kudda da kud domin samun nasara. Jakadiya Haley ta jaddada cewar dole ne dakarun G5 su zama mallakin kasashen yankin akan kansu. Ta ce muna zaton kasashen G5 za su ɗauki ɗawainiyar yankin su baki ɗaya da ƙarfi cikin shekaru uku zuwa shida. Tare da ci gaba da samun taimakon Amurka, wannan ita ce hanya mafi kyau a ƙarshe ta fidda yankin daga tashin hankali. jakadiya heli ta ce muna murna da wannan ɗaukar ɗawainiyar tsaro da daidaito a yankin sahel haka kuma za mu ci gaba da tsayawa tare da mutanen yankin sharhin murya amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma ga grace da labarai a wannan karan a takaice har yanzu shugaban amurka donald trump yana gani ya kamata a yanke wa mutumin nan da ake zargi da banki mutane takwas da mota ya kashe su a birnin new york hukuncin kisa sai dai ya nisanci kokarin tura shi sansanin amurka inda ake tsare waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci na guantanamo bay da ke ƙasar cuba shugaba donald trump ya faɗa yau alhamis cewa zai so ya tasa sakiyar wanda ya kai harin na birnin new york guantanamo sai dai zai ɗauki lokaci fiye da idan aka tuhume shi a tsarin shari'ar kotunan amurka wani jami'in hukumar samar da wadatar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ya fitar da gargaɗi game da lamarin kudu maso yammacin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo inda rikici ya jefa sama da mutane miliyan uku da ɗari biyu da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya hada ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Carl Ibrahim Jarmai ke cewa kwana lafiya